wasannin ƙarshen mako mai sauro barka da sake da mu a dida wani lokaci a wannan rana ta litinin rana da muka zana a saman teburin wasanni baka labarin abubuwan da suka faru na wasannin daga nan gida garin guso gida jihar zamfara gida najeriya abubuwan da suka faru na taurin kafa kwando tennis wasannin gargajiya idan sun faru mu zana baka labari kai ma karshe da ka ji kamar a gaban ka kai a yau ma watakila shirin ba zai kare ba sai ka samu labari na ra'ayoyin al'umma wanda suka aiko mana sakonni dangane da wasannin aka buga musamman ingila da a ƙarshen makon nan yayin da kuma a dida lokaci a wannan teburi ina tare da mun sharhi abakar barista bai saro idan ga ganin muryar ni dan uwanka kaftin wannan teburi kaftin bawar sani ayuma cike a Allah ne zan jagoranci shirin da farko kuma za mu fara baka labari irin wanda kake so ka ji daga nan mu koma can kasashen turai baka labarin wasanni abakar barista rajin Allah labarin mai sauro yake so ya ji shine abubuwan da ya kuna ta yadawa a shafukan sada zumunta na yanda ake ci gaba da tabbatar da su kakar wasa ta bana wanda kuma mutane za su ƙara tabbatarwa daga gare ka su ji wani rukuni ne zamfara united za ta buga waɗannan 'yan wasa da aka ce an tantance har an zo da sabon salo na duba lafiyar jikinsu sha abun dodorido ne ko kuwa dai tabbas ana so a ƙara tabbatar wa yan ɗauki masu lafiya mutane da ke biye da muwa a kafafen sadarwa suna ganin irin abubuwan da ke tafiya kan ita ƙungiyar ƙwallon kafa ta jihar zamfara suna kallon wasu abubuwa kamar sababbin abu wasu kuma suna kallon abubuwan ne wanda da an saba yi muni nan ba ma yi ko kuma dai ma muna yi din amma dai sai dan canji da aka samu daga baya bari mu fara da ita kanta zamfara a halin yanzu dole ke bibe da mu ya san lallai tabbas akwai bambancin da aka samu daga bambanci na shugabanci bambanci na su kaso yan wasa da kuma salon maɗauka yan wasa da kuma irin da irin za a shiga alhamdulillah don da ke bebe da zamfara united ah, ya ga tun harko abin da ba a saba yi ba shine aka yi na cewa a gayyace yan wasa mana invitation in ka lura tun a mataki na jiha a kalon horko aka fitar da sunayen yan wasa ni wa'anda a ganin suna taka rawa a zo a gani musamman a jihar zamfara a gayyace su zo su gwada kokarin su da hazaka su in Allah ya sa suna da abin ciki za a dauke su alhamdulillah mun gayyaci yan wasa kusan mutum 42 da ke faɗi wannan jiha ko ta lokacin da ke jihar zamfara ah, kuma cikin waɗannan 42 da an ka gaita an ɗauki 18 kaga ai kokari kenan ne muna da yan wasa 18 wanda aka ɗauka wanda yan asalin jihar Zamfara ne yan asalin jihar Zamfara ne a karon farko da aka ɗauki waɗannan yan wasa wanda ba su yawa haka ana ɗauka yan wasa an ɗauka buto uku hudu biyar da sauransu ai to amma yanzu alhamdulillah muna mutum goma 18 wanda aka ɗauka wanda kaga abun jinjina ne da aka gayyace su da suka zo kuma aka ta sai da suwa wanda ina ganin kai ɗin kada ɗin cikin wanda kalli wasannin tasu dan na tabbatar da tare kai muka je Sokoto kaga su suka buga a Sokoto to tabbata waɗannan yan wasa ga sun buga wasa Sokoto babu wanda bai samu gurbi ba ah, abu na biyu shine ko da muka taho ko da ce ko da aka fara shirye-shirye na fara ligi yanzu haka jihar zamfara ta je mataki na karshe shine delegation to cikin ikon Allah da shiga na a hitan da sauransu saboda ita kwallon kafa tana da solution ai akwai wanda especially ita a premier league din Najeriya ce za ka ganin cewa ko wakati delegation ba za ka iya koma ba amma a league ana iya ga wanga ya kwalifa amma bai da financially ita kwallon kafa financially ce a national league in ga abin da mutum zai kashewa a eh, misali za ka tafi a wai kana iya barin gida nan narba kwana alhamis kwana jama'a asabar ka buga match kwana lahadi ka fara ranar talata kaga duwata sai ka kaso idan ka duba expense din da za ka shiwa nawa ne kudin manka nawa ne kudin gwamnati da yan wasa nawa ne masaukin ka za ka shiwa daga yawanci duk irin waɗannan gwamnatoci ne gaskiya suke ɗaukar nauyi individually bai cika ɗauka wani an ba to alhamdulillah jamfara ta samu je mataki na national league a bana kuma gwargwado wanda ke bebe da mu ya ga salon yan wasa na farko dai bayan an ɗauki yan wasa sai da kasar duniya ga yan wasa da ka ɗauka a zamfara Ba sanar da yan wasa ya eh, ɗauka a zamfara kuma kwallon kafa ta najeriya ta turo wakilai ba suka zo a filin wasa sadana mai wura stadium da ke nan gurin gusau wanda suka duba yanayin eh, filin da kuma irin abun da ake bukata a ƙarshen jagoranci sani muhammad wanda shine da ke alhaki ya duba sokoto ya duba zamfara ya duba jihar kebbi alhamdulillah kuma an duba kuma zamfara an ga cewa duk abubuwan da aka nema gudu muna da shi a abubuwan da suka nema kuma kaɗan ne wanda ana iya gyara su kamin a fara lake kuma yanzu haka ma an fara su an gyara su kuma alhamdulillah mun samu amincewa wannan satin zamu tafi wasa a waje wanda mu ne cikin ikon Allah zamu bude kaka wasa ta bana ta national league milli mai daraja ta biyu zamu ta filin wasa na lafiya ta Washington state da ke nasarawa wanda zamu buga nasarawa na ce wasa ta farko da za a bude ya sati mai zuwa za a ci gaba wasa guda ce za a buga kuma ci ta mu wannan za a buga mu da nasarawa din kuma muna yaba ga hukumar kwallon kafa ta Najeriya muna yawa da hukumar da ke kula da wannan wasanni sannan ta NLL wata ta ya dace a ce a fara da muwa saboda suna ganin irin abubuwan da muke yi da abubuwa suka canza da abubuwa aka yi kokari ana dawo da sababbin abubuwan da da babu salo na tattalin lafiyar yan wasa doka ce a kwallon kafa a Najeriya doka ce a kwallon kafa a duniya ana fitar da cewa a tura sakamako na yan wasa a ga lafiyar mutum a gasuwa ne za su buga wasa Alhamdulillahi a bana ma mun samu nan takarda daga hukumar kwallon kafa ta Najeriya wanda muka zo muka amfani da likitoci suka zo suka auna suka tabbatar da lafiyar yan wasa a kuma alhamdulillahi result ya da sakamako da gaje hukumar kwallon kafa ta Najeriya ke Abuja wanda aka tura da wannan sakamako kuma suka duba suka tabbatar saboda tun kamin ka ce ita wannan asibitin ta wannan aiki ta tura musu sakamako saboda ba za su yadda da su ma aikin su ne suke yi da ka suna kokarin a yaba musu kuma alhamdulillah an ta sakamako an sa kuma an tabbatar cewa lafiyar yan nan ne yanzu haka wanda je daga sakamakon nan ne har ya dawo yana guso kuma yanzu haka in Allah ya da yan wasan nan zai Zamfara za su bat a garin Gusau insha Allah wannan satin na mu shiga zuwa garin Nasara domin buga wannan wasa ta farko a baka warsa alhaji Allah bari in koma baya kaɗan musamman akan abin da ya shafi yadda kace a ɗauki mutum goma sha takwas waɗanda suke dukkan su 'yan asalin asalin jihar ne za mu ce kenan yana da alaƙa da kira-kira da mutane suke tattauna cewa lalle sai an dawo an taimaki na gida an duba a cikin na gida akwai masu iyawa ko ko dai kawai ita hukuma ta ga ya dace ta haka kamar bayan da ni shine a karon farko da aka samu wannan dama Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da yan wasa a jihar Zamfara idan zaka duba misali mu na a jihar Zamfara kaga a mu dauki mutum 18 amma a jihar Sokoto dauki mutum 25 sai ka duba ga lokacin gamin inda akwai Sokoto Zamfara ba dai bane population din da akwai Sokoto da Zamfara ba dai bane to kaga abinda ake nuni da kura ma yawanci zaka ga cewa league na ake buga a Najeriya misali a National League aka duba ga ganin yan jihar suna da dama a tallata su ta nan wurin sai suke tasowa kamar kalubalen da muka fuskanta a Zamfara misali za tun ne na kwallon kafa kawai guda da ake gare a shekarun da daga wata akwai Yarima Strikers akwai da Latu United sannan akwai Zamfara United za ka cewa daga Yarima Strikers aka dauko ka zo da Latu daga Latu haka za ka zo Zamfara za ka an samu mutum 20 'yan Zamfara ne to sai kasance cewa Zamfara ce kawai ita kadai ita kuma kwallo kuma ba ta yiwu a ce mu ɗaya ne nan wurin mu za mu buga ta za ka ga cewa dole a samu daga wajen ma'anar suna da experience na buga league din alhamdulillah shi general manager Ishaku James wanda da ya zo ya neme su mahukunta cewa to ana buƙatar a kai alhamdulillah kullum mai gida abin da yake magana shine president yana magana akan grassroots football so ne grassroots football sune masu kwallon gida matsau ba a takkai da su ba to ba za a samu wannan wannan dama ba su ne yau za su buga gobe za su buga ta su buga har kasance cewa su ne a komi a kwallon kafa din domin ta za ta kai da suwa sai an ba su dama sai cikin sharuɗa da aka sa shine ya kamata a ba 'yan gida dama to alhamdulillah an ba su dama kuma an dauke su kuma kirakin da mutanen suke yi kuma ya karbu domin me ga kamanta da ta kaga stadium a lokutan ba wani ya wanka kawai ya ce kallon kwallon abokin shi wani ya je wanka ya je kallon 'yan shi da su to in yazo isko babu su bai jin daɗi to alhamdulillah in ka ti train din zamfara train din zamfara zama mace ake buga ko ba ko bane wanga ya baro shi ya su tudun wada wanga ya baro shi ya su kofa jangi wanga ya baro kofa mani wanga ya baro sabon gari ya zo kallon kullum dan shi su da an kace dauka zamfara shin bare zo ya gani kaga waɗannan na daga cikin abun da ke ƙara wannan encouragement kuma da zan aka samu support daga su mutanen da ke kallon ƙwallon din da ma masu buga din da hukumomi din zaka cewa abun da ake bukata an cimma wannan nasara mai sauran wannan shine abun da ka samu a nan gida garin guso gida ja zamfara na abun da kai kamata ka ji daga babban team namu zamfara united wanda muke fata alkhairi yana buga wasannin sa a gida kuma mu bi shi addu'o'i da fata alkhairi idan zai je waje kamar da kaji kuma mako mai zuwa wato za a daga za a tafi har jihar nasarawa idan muka koma kuma abun da ya kamata ka ji ji na rahoton da ya kamata ka samu kwanaki goma suka wuce zuwa sati biyu abubuwa ne suka shafi irin taimako da president ibrahim musa kigongo su yake mutanen jihar zamfara akan sha'anin wasa me yasa na ce taimako akwai abubuwa da ya kamata a ce mutane su sani sati uku da suka gabata mun zauna a wannan teburi ka bada labarin irin karfin da match commissioner yake da shi a gida najeriya da yanda waɗansu mutane kai suka samu irin damammaki a matakin ƙasa da matakin jiha wato a shekarun baya to amma kuma a wannan karo da mutanen jihar zamfara suke da uwa a bakin muru wato sun tabbatar da haka lokacin da aka yi ayari a mako biyu da gabata aka isa a garin kano domin gabatar da samina ta waɗannan masu kwamishinare a baka barasa sa da rahoton da ya samu a wannan wuri kuma akwai manganu da shi shugaba ya yi wato president ibrahim musa kihun sau wanda na san watakila bai manta da su ba zai iya baka labarin abubuwan da suka faru babban dalilin ta da magana a halin yanzu shi ne dole ne mu tallata wannan magana domin mutane suke ganin kamar ba a yi koyi ba ana yi mutane sun tashi fiye da mutum talatin sun je kano cin su da shan su da masaukin su ya zama ƙarƙashin mutum guda waye wannan mutum guda shine alhaji ibrahim musa kigon guso mm. kuma koyaushe muna faɗa mutane eh, ci gaban da aka samu zaman shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya wanda shekara guda yanzu da samu da zama shi wannan kujera din alhamdulillah eh, mutanen jihar zamfara suna bibe da abin da alhaji ibrahim musa kigon guso ke yi na ganin an samu ci gaba hukumar kwallon kafa ta najeriya na ganin su kansu yan jihar zamfara inda ya fito su ma kansu sun an dama da suwa wannan kana ɗaya cikin kashi da ni da kai tare da ni da kai ma halarta a Kano wajen uh, samina ta match commissioner uh, wanda ake kira mana sashen mulki na ita kanta kwallon kafa din wanda a wannan jihohi gaba ɗaya namu wanda ke kula da wannan wanda ke kula da wannan yankin ko in ce arewa gaba ɗaya mun halara a garin Kano jiha goma sha tara wanda anan ne aka yi uh, ya zo ya jawabi daga cikin jawabin da ya jawabi masu ratsa zuciya a yana jan hankali cewa duk mutumin da ya zo da ci gaba abin da ya kamata a bashi goyon ba duk mutumin da shi gurin shi a ce an tsaftace ita harkar kwallon kafa a Najeriya to ina ganin mu kanmu da ke da sha'awa ko kuma mu kanmu da ke cikin wannan sashen mulki to abin da ya kamata mu bada goyon baki ne ya faɗa ya ƙara faɗa cewa a harkar ƙwallon kafa a Najeriya an samu canji tun daga alƙalan wasa da shi kashi match commissioner ɗin da kuma irin sallolin da ake yi ita kanta a bangaren daga cikin jawaban shi ne ya ce sakamakon ƙwallon kafa yana tafiya lokacin da aka ƙara ƙwallon kafa kamin ka dawo gida to zaka ji cewa an bar sakamako ga ƙwallon ta tashi amma kai sakamakon kuma na match commissioner kai kuma ya kamata a ce ya tafi cikin awa biyu harkar wasu za su ga cewa match commissioner kila da an ƙara ƙwallo zaka ce kai an tashi ƙwallon kaza an tashi ƙwallon kaza a duk ka zauna gida sai ka zauna ka rubuta rahoto ya wasan ta kamin a fara wasan ta ya take bayan bayan fara wasan nan me ya faru gare ta cikin ma wasan nan me ya faru gare ta shi alƙalin wasan da ya hura wannan wasan ya take ya yanayin su ka su tamatiman da ke bu ƙwallon ya wannan wasan take ashe an tashi lahiya an samu wani sabani ne an samu wani hargitsi tun da cikin ƙwallon kafa abu na faruwa sai ka zo na ka rubuta wannan abu cikin awa biyu sannan idan ka gama cikin awa biyu din kuma ba za ka ce ta shi za ka tashi ka kai tasha ba a ana son ka tura cikin wannan website din da take da shi wanda alhamdulillah zamanin shi aka samu wannan ne duk wanda ya abu ne ka harka ƙwallon kafa a shekara guda biyu da ta wuce idan ka gama ƙwallo za ka je ka je nifos ka je ka escort ka ka ba da sako a je a kai shi wani gari za ka kame a kai shi a kwana uku ko kwana kwana biyar kuma ilin matsin akwai ke cikin wasan da aka buga ɗaya akwai abin da ya kamata amma alhamdulillah yanzu za ka tura sako cikin awa guda wanda zai isa ga kuma ƙwallon kafa ɗin ya ce kana tura za a gani don haka wannan an samu wannan canji ɗin abu na biyu kuma a haka ƙwallon kafa shine idan aka tura ka wasa ya faɗi ko ranar ya ce kamin a tashi kamin ka tashi maka gari za ka kuɗin ka wanda za ka je wasa wanda a baka shi wannan ne alhamdulillah inda ake bawa ɗin cikin sa za ka yi ce wani cikin sa za ka barin gida haka kaga waka da gurewa idan ka bar gari ka tafi za ka ga cewa za a yi wani abu rashin gaskata da kai ko yunwa ko wani abu da sauransu wannan gyara ne ne kuma yace ya faru yace ko mu league din zamu bugawa da zamu kula shine national league din yace abin da yasa aka ƙara tsaye ku saboda musu alƙalin cewa kada a fara league sai akwai kuɗin za a biya duk wani wanda zai zo ya shugabanci wannan wasa ne wai alal alƙalin wasa ne wai alal match commissioner ne har yace kuma ƙwallon kafa ta Najeriya ita ka ɗaukar nauyin makwa inda match commissioner zai kwana suka ce suka ɗaukar nauyin kuɗin da suka bai match commissioner zai da wanda kaga a karon farko haka aka samu ta wannan shekarun baya ƙungiyoyin ƙwallon kafa na jiha suka ɗaukar nauyin wannan team din in zaka ta yan ba zaka yan ba za kama ma hotel yan ba za ta baka kuɗin ilar da jirgin ka komai da sauransu wanda kaga duk abin suka yi bukata zaka yi musu haka nan idan zaka ce Niger Tunazo za su baka kuɗin hutu za su baka kuɗin abin ga sabani yanzu hukumar kwallon kafa ta Najeriya ita ke bayarwa to wannan gaskiya ba karamin ci gaba ne ko mu jihar Zamfara mun shaida domin ka gani mu goma shekara muka tashi muka tafi a garin Kano National League kawai da nation wide mu goma shekara sabanin kwanaki na wuce mutum goma sha ɗaya sun tafi mu Premier League a Abuja su ma sun in ka hada yanzu muna da match commissioner tsakanin Premier National League da nation wide mutum 31 wanda ba karamin ci gaba ne da an ka samu a jihar Zamfara kuma sai da aka tashi idan bancin irin kwamitotan da an kai na baya wanda kai shida ne ka gani a kwanakin da wuce na faɗa eh, irin su eh, barista M Labaran Gusau wanda shugaban kwamiti ne yake ciki na hukumar da ke kula da harkar shari'a da kuma kwallon kafa ta Najeriya irin su Ado Garba irin su Hashimu Yusuf Maru irin su tsohon kwamishinan lahiya na jihar Zamfara da su Ta'aru Idris Isa na kwamitin lahiya ke ciki a Najeriya wanda duk yan jihar Zamfara ne to kaga kenan ne a jihar Zamfara samun Alhaji Ibrahim Musa Kiwon Gusau ba karamin taimako bane kuma jihar Zamfara suna yaba a kokarin da yake akwai mutane da ya kamata in tunar da su a wannan kokari da aka yi na nuna cewa lalle an yarda da yara su taso manya suna gaban su sun yi nuna nasu kishi kuma sun yi nasu kokari musamman wato bello kwarkwar da kuma babba da hakira shugaban hukumar kwallon kafa ta gida jihar zamfara wato alhaji aminu mamaka tabbas sun ba ta su gudunmawa domin ganin an lafiya an dawo lafiya sosai in ka lura ai tun ga tafiya din duk wasu abubuwa da ake bukatar ta gudunmawa alhaji aminu mamaka shi a mutum na farko wanda ya bada ita kuma bayan ma gudunmawa din kasa alhaji aminu mamaka tare shi aka tafi a jihar kano da shi aka communication ya ake ciki an sauka lahiya kuna wuri kaza har mun kai shiga jihar kuma wurin bacci da kuma kwarshe kuma kwallon kafa ta ya kama muna wanda shi ya anshe wannan wurin har yanzu da sun lokacin da muka zo bayan mu zo kuma tare da shi muke wajen abin da ne muka tabbatar da cewa abin da aka bukata mu yi mu riga mun shi bayan kuma mun baro kuma yana ta kira har muka sauka lafiya lafiya lau ko bayan an sauka lafiya sai da bi kowa guda guda na kiran shi ya ka sauka gidan lafiya wannan gaskiya abun ayaba ne kuma alhamdulillah kwallon kafa jihar mu ta ci gaba kasan duk abin da kake yi misali kana ya kasa in baka samu support a jiha ba aikin banza ne to alhamdulillah suna ba da guna sosai in ka zo ta fannin bello garba duk wani abu da shi harkar kwallon kafa in kwallo masu tasowa a halin yanzu da ka ga dan kwallo ya ce on the 17 on the 16 on the 20 daga jihar zamfara bello garba ɗaya cikin mutumin da ta karau a zo a gani wanda shine adda wannan haƙi kuma alhamdulillah yana yi gurgudu kuma ana kan yi kuma Allah da shekara bakwai da atta gaba dan shekara guda mun kai kuma da ikon Allah zamu yi takwas to shekara takwas din da atta da ikon Allah sai ka samu wasu wa inda yan jihar zamfara sun bokola su ba egos mun dai samu an fara invitation a under 20 mun samu an fara invitation under 17 da ikon Allah babu bagin da ba za mu samu dan jihar zamfara ciki ba mai sarwa wani abu ne shafi gidda kenan idan muka koma a can kasashen turai kuwa za mu je ingila da kai a jirgin farko jirgin kuma zai fara dirra ya baka labarin abun ne faru tsakanin tsakanin fulham da manchester united hmm. wannan wasa mutane sun dauka ko 'yar gidan jiya ce amma dai karshe manchester united din sun samu sa'a irin wanda suke nema eric ten hag a wannan mako kam da dariya ya kare domin ya ji gidan fulham ya samu ɗaya da nema Brentford sun buga wasu ne West Ham United. West Ham ɗin da suka fitar da Arsenal a wasar da aka buga ta Karabawo a makon da ya gabata. Sai gashi wannan karo da suka je gidan Brentford karra masu aka da kwalai har uku a raga su kuma suka samu sa biyu kacal aka tashi uku da biyu. Club ɗin Bolly da ke Ingila sun buga wasu da Crystal Palace inda su Bolly su ne a gida kuma Crystal Palace ɗin su ne baki suka je gidan Bolly suka ci su biyu da nema. Everton da Brighton aka yi ɗaya da ɗaya. Manchester City suka ci Bournemouth shida da ɗaya. Duka Allah ya suka jira raga kar ka dauka halan baya cikin fili yana ciki amma ba shi yasa su ba eh akwai wadansu suka kogo yasa kwallo wanda ba shi ba lokacin da aka make shi aka rike shi ashe su kuma akwai wadansu suna can sun kware sun iya sun san raga Sheffield United sun hadu da Wolverhampton suka musu biyu daya Newcastle ita ce wasa ta karshe da aka buga a ranar Asabar kuma aka ce Newcastle din an yi abubuwan da aka yi wanda baka ba sa zai sharhi domin an dankara ma Arsenal ci ɗaya da nema ci mai ba haushi wanda ya fi kowane haushi kuma shine sun buga wasanni goma ba a ci su ba suna tunanin shekarar bana za su sake yin unbeaten mutum sai gashi karshe wannan cacare ta hau sunday ranar lahadi an mu su wasanni amma kafin su bari mu jero abuka ba su mu ga yaya zai karɓi wasanni na asabar a wasan da aka buga asabar bari in fara da wasa eh, ta brentford da aka buga ita da west ham da yankin lokacin da aka fara wasa da west ham ke jagorancin mm. wasa eh, ta fara jiho kwallon daya alaga aka zo aka rama ta kara ta biyu misali aka tashi wannan wasa da karshe dai rashe juyo da mujiya to brentford din suka rama kuma suka kara kusan tashi sai wasa ta biyu ita ce manchester united da fulham ita wasan manchester united da fulham a wasa ce wadda mako da manchester ta je buga wannan wasa tana cikin firija in kan lura yanayin da tim din yake sun yi rashin nasara a hannun kungiyar kwallon kafa ta manchester city da ci uku da nema mm. suka dawo kuma suka buga kwallo da Newcastle a gida kuma suka rashin nasara ci uku da nema sai Prida ta ƙara yawa ga su 'yan wasa da shi kan shi mai horarwa din aka an kasa gano shi matsala ta 'yan wasa ce kuma matsala ta mai horarwa ce a ƙarshen masu horar kira kira cewa ya kamata a salame shi to ga lokacin suka fuskanci Fulham da a ce kuma sun rashin nasara Fulham din to kuma da abubuwan kuma sun ƙara dagolewa ne duk da kaga Fulham tana cikin tudin da ke da ba manyan matsala amma dai suka yi kokari suka samu a kusan kusan minti na 90 aka ji wannan kwallo wanda ta rage musu pressure din wanda idan aka ci aka dawo wannan sati har za a ji Champions League a Champions League pressure din Premier League din wannan zai wani form din da suka suka samu nasara a gaban Fulham din sai kara ba su damar cewa Champions ita kanta ma wasa ce mai muhimmanci gare su domin wani dan wasa shi kara ba su damar cewa za su iya kwalifan zuwa su kwara din to kaga kenan da ba su nasara Fulham ba da ko za su je Champions League su a mace ki idan ma suka rashin rashin nasara a ita kanta Champions din da kashe za a iya kawo kallon cewa shi mai horarwa ya kamata a sade mishi din to Fulham gaskiya ta lage musu din kuma su ka su magoya baya din hankalin su dan fara kwantawa daga nan irin kalmar ke da sun ka fuskanta sai wasa ta uku ita ce duk da kai magana akan cewa an buga wasanni an ci shida daya amma halin bai ci wasa ba wanda gaskiya abubuwan akwai mamaki ne in kallo akwai wasa da na gani a ta da aka ba tsakanin ba mu da Dortmund an ci wasanni hudu babu ko guda amma Harry Kane shi hat-trick to haka da wahala a ce irin tim din da an strike irin halal a ce wurin a buga wasa shidda da daya a ce baka ci kura kwallo guda biyu bace gaskiya kuma ba a ce ba ka buga ba kama buga din to wannan kaga amma kuma za ka ce a yamma ci santa din kuma ai jiwa kwallo guda biyu to kaga za a yi mamaki ne gaskiya shin jiwa kwallo shi ba ai mamaki bane akan cewa ko ana ganin baya iya to yana iya ya kawai zo kwallon ya sabi jiwa nan kwallon ba sai wasa ta uku ce wasa da aka buga tsakanin Arsenal da Newcastle wanda gaskiya wasan ta bar ce kuce kanta ai mutane da masu sharhi ka haka kwallon kafa suna da suna ta kallon wannan wasa yo wanga ce kaza wanga ce kaza wanga ce kaza wanga ce kaza amma dai har yanzu wanda ake ci ne ai ita kuma da ke kula da wannan alƙalanci na wasa da bancin ita kanta kuma da ke kula da wasannin akwai kula da ke kula da alƙalan wasan ne hanzo sai magana akan cewa abinda suka yi ma'asar da yancin gaskiya ne ko ba gaskiya bane hanzo me ya faru to abin da ya faru shine abu uku ne ya faru a kwallot eh, na farko dai su asanar din ko ince ce yawanci masu harkar kwallon kafa su bai da kwallon kafa din suna ganin kamen a dauko kwallot a bugo ta zo ta haita shi abu na farko da aka ya faru abu na biyu da ya faru shine ai ko da aka bugo kwallo kuma kamen wanda zai cin kwallo an tumi tsalon bayan asanar na uku kuma a kwallon nan hotuna ya zama offside domin shi wanda ci kwallon ana galo a ya dan kira in ma har ta kira ma offside din to can foul shi kamin ta zo shi ai an tura wani kamin ta zo shi azan ne uku ne ake kallo wanda su tafiya din ta samu kusan minti hudu tana diba ta zo ta duba layi ta ce layin nan bai ta ba ta zo ta duba foul ta ce foul kuma a wannan foul din ai ba wani abu ne dan wannan abu ana ibada wannan gol din ta zo ta duba na uku ta ce ai babu offside wannan uku sai ta duba ta duba shi aka dade ana duba wannan abu ne to amma a samu ran fahimta shine ai masu shirya irin mu masu haka kwallon kafa a turai da duniya ma suna magana akan cewa lalle tabbata wannan kwallon akwai matsaloli gare ta ai ita Arsenal ba tana complain bane akan cewa unbeaten babu mai tabbaci cikin Arsenal za su yi unbeaten a Premier League a Ingila yanzu misali ai Arsenal ta yi form din da ya wuce wanga amma ba ta yi unbeaten ba to balle yanzu ana kallo gurgurun tun na Ingila suna da irin waɗannan mm, rawar da suna iya kare waɗannan abubuwan da ake yi na tarihi din amma abin lura anan shine ni a tawa fahimta su kan so alƙalan na Ingila da abubuwan suna yi ƙasa ƙasa gare su na farko dai satin da ya gabata an dakatar da Antonio Telo wanda aka ce ya koma ya je buga Nation White ya je hura Nation White to kaga kenan ne Antonio Telo Premier League referee ne na farko Antonio Telo FIFA referee ne yana ta ya hura Premier League yana zuwa ya hura Emelec yana zuwa ya hura World Cup yana zuwa ya hura Europe to amma an ce ai motion din shi ya koma nation wide idan yana nation wide ba za a gaice shi ya zuwa hura World Cup ba ba za a gaice shi hura Europe ba sannan ita kanta Champions League din ake buga a halin yanzu wanda ka kasu ce yanzu ba za su gaice shi ba domin suna kallo kamar ya wani abun da bai kamata ce idan har suka yi da suka gaito shi ya zo hura kwallo to da ƙarshe za a dinga kallon su a matsayin sun goyo baya abun abun da ya zo yi to ne a ta fahimta shine Clarkson shine ake dan kwalewa da su kansu alƙalin wasan na England din to kuma sai ga abu ya zo hawa to kuma suka ce za su yi zo su yi hukunci da shi wanga alƙalin wasan din to gobe ne wannan alƙalin wasan su yi amfani to gaskiya abubuwan wanda ya kamata a duba kenan da su kansu asan sai social da list cewa suna nema ya ce kuma kwallon kafa ta dauki mataki kan arin wasan din kuma wani abu da aka kallo shine ita kwallon kafa a Ingila wasu abubuwa da ake yi kamar wani umarni ne ake kallo wanda ba za a hito hili a faɗi a ce umarni ne aka ba ba amma amana ta yabi saboda umarni ne saboda wasu suna amfani da waɗannan abubuwa wajen samun kuɗi kuma ƙara nuna ma league din ya fi kowane kuɗi a Ingila ko ce a duniya baki daya. A ra'adin Nottingham suka ranga dama Aston Villa biyu da nema yayin da Luton suka rike wayar Liverpool a gidan Luton din akai ɗaya ɗaya. Da farko ma an ɗauka Liverpool din kamar saurawa sun saki gari an tashi kwallo haka karshe dai suka samu suka fanshi fanshi wasu ya sa sun ƙara zama dai saman tebur har yanzu kuma suna saman waɗanda ake gani a saman tebur din kamar irin club din Arsenal a yanzu Manchester City tana da makoka 27 a saman tebur Tottenham tana da kwantan wasa ɗaya tana makoki 26 ya da Liverpool take maki 24 a na uku sai ita Arsenal din mai maki 24 ita ma wato a na hudu yayin da Aston Villa suke na biyar da makoka 25 idan ka neman Manchester United sai ka ji na takwas suna can da maki 18 duk da yake a yanzu maki 6 ne kawai kawai tsakanin tsakaninta da arsenal kenan dai tana mai tasowa a la liga da espanya abubuwa sun faru da yawa daga cikinsu shine girona sun je gidan osasuna suka ci su hudu da biyu real betis suka ci loka a gidan real betis biyu da nema celta vigo da sabila aka yi ɗaya Real Sociedad abin da aka saba duk shekara shine akai yi kowa wannan shekara domin duk shekara idan suka haɗu da Barcelona akan danne musu haƙƙi ko bana ma dai sun ci wato Barcelona sun samu nasara akan Real Sociedad din ɗaya da nema. Aladi Deportivo Alaves sun buga da Almeria suka ci Almeria ɗaya da nema. Valencia suka buga su da Granada aka tashi ɗaya da nema. A baka barisa. Aji Allah. Mai yiwa teburin wasanni a yau ma ya karɓi bakoncin waɗansu daga cikin waɗanda suka ga ya kamata su aiko da sharhin su a cikin wannan labaran wasanni. Hmm. Bari mu ji abin da ɗayan su yake cewa. Sunana nafio Habibu magoyi yi bayan ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Da farko zan yi ma kaftin godiya akan wannan dama da ya bamu na bayyana sharhi da kuma ra'ayinmu akan wasannin da suka gabata. Da farko zan yi sharhin wasanni guda biyu wasa Arsenal Newcastle da kuma wasan Manchester City bana Bournemouth. Gaskiya wasan Arsenal Newcastle wasa ce wadda ta bugu kuma daman wasa ce wadda za a buga hamayya ciki duba da last season an dubi Newcastle din su ba Arsenal matsala amma sai suka tsallake. To a bana an zo an buga wannan wannan wasa kuma an samu kurakurai daga ciki sosai da sosai musamman ma bangaren rafiri duk da abokan hamayyar mu ne amma ba za mu kin faɗin gaskiya ba a gaskiya wannan rafiri ya busa sauran sa a wannan wasa, inda wannan kwallon duk wanda ya la'akari da ita ta fita bayan hili amma haka ya bada wannan gol din wannan yana da ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake kuka da referees din Ingila ban mantawa har ɗaya daga cikin manyan referees din su an mai da shi second division wato Anthony Taylor to idan ba su an kare ba wannan matsala ita za ta shahi shahi wannan leg nasu har ya rage mishi daraja suna busa sauran su matuƙa har wannan gwal ɗin da an kai idan aka duba akwai turi ciki amma dai wancan ya zama kalubale dan shi ake ta magana kansa da fatan za su duba kuma za su gyara sai wasan man city bana ma wasa ce wadda ta bugu kuma man city ta nuna cewa lallai ko ba da halan ba za ta iya kulla saboda sun sa kwallo shidda wannan sabon cefanen da suka yi doku shi ya sa kwallo ɗaya ya kuma bada aka ci hasu hudu to wannan ya nuna cewa lalle man city ko bana za a ayi gaga za su ba da gagarumin kalubale sai kuma kungiyoyin kwallon kafa na Premier sun tashi tsaye. Na gode kwarai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. kamar kullum na ku Aliyu Adam na ma'aiki yake muku fata alkhairi. Wannan sati ma zan yi sharhi akan match guda biyu. Match na Manchester United vs Fulham wanda aka yi a ranar Saturday. Sai March din arsenal vs newcastle wanda still shi ma an yi shi ne a ranar satire a marinata sun samu yin nasara akan match din da suka buga da fulham kuma sun yi kokari daidai gwargwado amma dai har yanzu akwai sauran gyare-gyare cikin wannan club na manchester tun daga shi kan shi coach da kuma da su din da ake sawa idan gaskiya inda na ga kuskuren coach din irin matominai bai kamata a ce yana sa shi lamba takwas kuma ga Erikson a cikin kwali.

sai ya sa Erickson a matsayin namba hudu sai da McTominay ya tura matsayin namba takwas ko namba goma to a tunanina yadda defense da Man United yanzu ba ta da karfi sosai idan ya sa McTominay tun daga irin jiya yana da matsala ta namba hudu da ya daure ya sa McTominay to wannan matsalar ba za ta haihu ba irin yadda ta kama haihuwa jiya wanda wannan masu gaskiya ya ɗauki 'yan kallo mutane da dama abin da suka raja'a a Akan shi shine za a yi don minti kusan na 80 something minutes kusan 89 minutes sannan suka ci gol wannan gaskiya idan ba su ƙara gyara ba Manchester United har yanzu za a baro su baya kuma ba za su je ko'ina ba sai magana sharhi na biyu shine akan match ɗin da aka buga tsakanin Newcastle da Arsenal wanda wannan match duk wanda ya san shi ya san match ne wanda za a yi ɗauki ba da su tim ɗin Newcastle suna cikin form kuma suna da karfin tim suna da gogaggen players yanzu inda ke taimakon irin yadda mutane ke tunanin tim din ba haka yake ba a baya don ina ga ko a shekarar da ta gabata an yi duro ne a gidan Newcastle aka je gidan Arsenal Arsenal suka ci Newcastle ina ga kusan bara baki ɗaya duk tim din da a cikin Premier League to club din Liverpool ne kawai ya musu to bana ma suna kokari duk da suna da matsala ta injuri da dama irin defen lines din su yan ka duba za ga irin Botmouth yana injuri ga irin Bone number su uku shi ma ana cikin e, ya samu rauni ya je injuri ba a dawo da shi suka ba ga irin Tonali yana taimakon su sosai an tsaye da shi kan kes din caca da yake yi sai Isaac lamba taransu shi ma yana kokarin taimakon su sosai to abin da ya ɗauki hankali a match din na jiya shine yadda mutane suke ganin cewa kamar an yi wani abu wanda an ka taimaki Newcastle su kuma asalin an ka tauye su to dama na sha faɗi cewa in dai ne na Ingila mutane su daina jin daɗi idan sun kaga ko su daina yin dariya idan sun kaga an yi ma wani wani abu wanda bai dace ba a na farko wannan gol ɗin da aka ci ba ta yi ta layi ba gaskiya don ga yadda sun ka ba da doka idan akwai sauran ko da 10% ne akan layi to kwallo ba ta yi kama to kuma ina ga ba 10% ba ya kai kusan 15% saman layin in ya danganta daga yanayin masu kyamarorin suna ɗaukowa ne sai su ɗauke shi a matsayin kamar ya hita kamar ta hita gaba ɗaya na biyu kuma inda ishu ɗin yake wajen da aka ci gol ɗin ana tunanin kamar wannan filiyan ya dawa da defender arsenal sannan ya yi hedin don wannan dahawa da ta yi abinda mutane ke kallo shi ne ya sayi receiving ɗin wannan defender to a da fahimta ba to burin shi yau gaskiya hannun shi ne kawai a saman jikin shi kuma shi wannan takin ɗin bai da burki ba dole sai ya dan aza hannun shi kuma aza hannun da ya ba ya yi shoyin ya tura gaba ɗaya ba ya dan aza hannun shi ne sama sai yasa sai mutane suna ga shi kamar matsayin foul kuma ko da foul ne ma ba a hura ba a ɗauka an cuce su ya kamata a sanar su gano a lokacin da suka ci Manchester United bana da wani gawaci dama sun kace sun kace Manchester da taimakon rafari haka tim ɗinmu na liverpool a gidan tottenham menene ya cutar da mu muka kasa cin wannan match din shine foul eh, shine goal din da mun ka ci na Luzier wanda ba offside bane aka hana mana to dama na sha faɗa cewa in dai ne na Ingila mutane su daina godogo da shi don kowa ana iya tabawa eh, na ku har kullum Aliyu Adam na ma'aiki a sa. hajjan Allah wa za a gaida to na farko zan gaida Masaudu Salisu sannan kuma na biyu zan gaida Salisu Abubakar da ake ma Ola Bros wannan dukkanin su suna bada gudun kuma ga sabla da kuma shi sashi na yanar gizo da kuma irin fata alheri ga wannan shi da muke yi da kuma fata alheri mu kanmu. a madadin gidan rediyo na jirar Pride FM da sayan shirye-shirye tare da wanda ya mana shari Abakar Barista ni ne na shirya shirin ko na gabatar muka da shirin Captain Buhari Sani ke cewa sai makon idan Allah ya kai mu